jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu safiya ce yau taron lahadi wacce ta daidai da safiyar biyu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma komawarsa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da goma ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma a karatunmu na jiya in ba manta ba mana cikin gaɓar farko da malam ya ƙulla a kan mabuɗan wutar jahannama waɗanda suka shafi mata kawai abu na farko malam ya fara tattauna mana kan shirka abu na biyu shine ya fara tattauna mana kan abin da ya shafi sihiri kamar yadda na ambata sihiri shine bahaushe ya canzawa suna ya ce mai asiri watan asirun sai ya ce asiri don haka idan ka ji mun ce sihiri ko kuma a karatu in ka ji an ce sihiri abinda ake nufi asiri bokanci duba yar karakara, tsafi cult duka waɗannan sunansa asiri wanda duk zai aikata ɗayansu kafiri ne mushiriki ne jama'ar musulmi kun gane wanda zai tashi ya je wurin masu simai wannan ma kafiri ne wanda ya tashi ya je wurin boka ko ɗan duba ko mai kara-kara ko mai asiri ya faɗi abu ka da to anan ne ba a kafirta ka amma ka yi laifin da sai ka kwana arba'in kana sallah allah ba zai ansa ba saboda kawai ka je wurin shi idan musulmi ya tashi ya je wurin boka boka ya gaya mai abu ya yadda wannan ya zama kafiri kafiri irin fir'auna da hamana kafiri zunzurutun kafiri amma da mutum ya je boka ya gaya mai magana ko dan duba ko mai yar kara-kara an gane ko wani matsafi ya faɗi magana ka ƙiyarda amma dama ka tashi ka kai mai matsalarka ne kana ƙin yadda to zuwan dai laifi ne laifin da sai ka yi kwana arba'in kana sallah hadisin abu dauda ne sai ka kwashi kwana arba'in kana sallah allah ba zai ansa ba jama'ar musulmi ba inda boka ko ɗan duba ko mai asiri zai yi bokanci ko bori duk ɗaya ne jama'ar musulmi kun gane ko hawa bori duk kafirci to ba sanda mutum zai je wurin boka ko ɗan duba bokan ya mai aikin da yake so har sai shi bokan ya haɗa kai da wani shiɗanin aljani shiɗanin aljanin sai ya tilasta bokan yi wa allah wani abu wanda yake na zunzurutun kafirci jama'a kun gane ko shi sa malam ajiya ya fara lissafa mana cewa shi mai sihiri duk sanda ya ƙara gwanancewa ya ƙara ƙwarewa a cikin yin kafirci to shiɗanin da zai mai aiki sai ya ƙara tsananin yi mai biyayya da ɗa'a sannan ya ƙara tsayuwa tsayin daka wurin kula da al'amarin shi bokan jama'a kun gane ko don duk inda ka ga boka ko ɗan duba ko ɗan sihiri ba sa iya ai da aljanu suke haɗa kai aljanun kuma shaidanu jama'a kun gane ko to lalle mai aikin bokanci ko duba ko buri ko 'yar karakara ko tsafi dole ne a tsarin musulunci a kafurta sa saboda Allah ma ai a Qur'ani kamar yadda malam ya ce Allah ya ce walakin na shayatina kafaru yu'allimuna nasa sihira shaidanu sun kafirce wa Allah me yasa don suna wa mutane sihiri suna karantar da mutane yanda ake yin sihiri wannan shine dalilin kafircewarsu jama'ar musulmi kun gane to sai malam ya ce a cikin bokaye faminhum man ya tawadda'u bil laban akwai wanda duk sanda zai yi sallah to baya yin sallah sai yayi alwala da nono jama'a kun gane ku shedanin aljani ne zai shar'anta masa to wai dama ai duk in ka kalli abin yanzu duk bokayen da ke garin nan ko masu asiri ko masu tsafin duk da ke garin nan dama cikin suwa suke ai cikin musulmin suke suna cewa su musulmai ne jama'ar musulmi kun gane yanzu anan zaria akwai wata unguwa da ta shahara da an faɗe ta sai a rinka jin ai unguwar ta matsafa ce kuma wai ana ganin malaman addini jama'ar musulmi kun gane duk wani wanda ke neman shugabanci sai ya saɗaɗo ya zo unguwar duk 'yan unguwar sun san masu neman shugabanci galibi ko dai a arewacin ƙasa ko duka ƙasar saboda yadda suke zuwa unguwar a je wurin wannan da irin nashi tsafin a je wurin wannan da irin nashi tsafin ana tunanin cewa akwai gidajen yankan kawuna na rantsi da alkur'ani galibi tsafi da ake na a kan mutum a kwakuli ido a yanke leɓe ko hanci ko a yanki kunni ko a ce a ɓallo turaman haƙorin mutum da ƙarfin tsiya guda biyar a zo da su ko kuma a ce a yanko zakari ko a yanko nonon mace ko a yanko farjinta ko kuma a samu mace mai ciki tsoho a fasa cikin a ɗauko jinjirin da ke cikin cikin na rantse da allah galibi waɗannan malaman da ake cewa malamai fa su ne suke cewa a yi wannan abin don su aiki da abin a kan biyan bukatar wani mai neman mulki ko wani wanda ya sata ana son kashe magana jama'ar musulmi kun gane wannan ku don haka duk abin da hukumar ƙasa za ta yi kan sace-sace da tsafi na rantse da allah waɗannan malamai ya kamata a fara da su tun da su suke sharɗanta biyan bukatar waɗanda suke neman biyan bukata ba zai yiwu ba har sai an yi kaza jama'ar musulmi kun gane wannan ku mutum ne zai je sata amma wai ana so a toshe bakin kowa a ministrinsa ko a koma ina ne dai nashi sai imar maza ya je wurin bokaye sai ka ji magana kuma duk shar'anta sai malami ya shar'anta mai to matsalar mai sauƙi ce dan dai rufe wannan magana yana da sauƙi amma abin da muke so a je a samo jinjiri kuɗi za ka biya a samo jinjiri jinjiri faɗan mutum wanda bai kai sati guda da haihuwa ba kar ai sunan shi idan aka je aka samo jinjiri aka kawo shi bokan sai ya shiga daji da wannan jinjirin sai ya je samu inda bishiyar kuka take ko tsamiya sai ya zaro hanci a harshen jinjirin sai ya datse shi sai ya hau sama sai ya sako kan jinjirin sai ya ɗaura kafafun shi a sama jini ya ta zubowa sai ya sako sai ya zo ya tsaya a daidai inda jinin yake ɗugowa sai ya rinka faɗin wasu surkulle da wasu kalmomi waɗanda baka san ma me yake nufi ba duk za ka ga haka suke har sai jinin jikin yaron ya ɗige duka ya daina motsi to daga lokacin sai ya ji wani sauti ana cewa an ga hadiyar ka an karba bukata kuma shi kenan an gama jama'ar musulmi kun gane wannan ko duk wani yanzu a ƙasan nan akwai wanda za a shar'anta ma ba zai mulki mutane ba sai ya ci abinci na karin kumallo a kokon kan ɗan adam guda ɗari yawai breakfast amma a zuba abinci a cikin kokon kan ɗan adam ya break da shi gobe ka ji ba ka kwana ɗari sai a ce an gama ba dai sanata kake so ba to an gama to ka gaya min jama'ar musulmi wanda mafi yawan waɗanda suke mulkin mutanen ƙasar nan da irin waɗannan tsafe-tsafen ne fa suke mulkin kuma wanda ma ya shiga cikin sistem ɗin nasu ko da san da za a yi zaɓe ba da irin wannan tsafin ya samu ya ci ba amma da ya shiga cikinsu sai su nuna mai mulki a ƙasar nan biyuwa har sai an haɗa da taimako haka suke cewa sai an hada da taimako ka gan mu nan e yanzu ina ina ina majalisar tarayyar nan zuwa na na uku kenan ko na hudu taimako ne kawai in ba ka ba ka dawo nan ba zai yi ba kuma ba ka iya zama cikin ta lafiya sai ka nemi taimako ina zan samu taimakon sai a ce zo mu je sai a yi nan kusfa da shi jama'ar musulmi kun gane ku allah kyauta to mala ya ce cikinsu akwai mai alwala da nono wa minhum man yasubbu dina akwai wanda shedanin aljani ba zai zo ya mai aiki ba har sai ya zagi addinin musulunci ya buɗe baki ya kunduma wa addinin musulunci zagi jama'a kun gane ku. sannan shedanin aljani zai zo ya mai aikin da yake bukata wa minhum man yasubbu rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin bokaye akwai bokayen da aljanu ba za su zo su yi musu aiki ba har sai sun buɗe baki sun zagi annabi sallallahu alaihi sallam kuma waɗannan ne suke ce ma'ahalu suna ba sa ƙauna annabi su tunzoro su zugo almajiransu su zo in ana wa'azi ai la tasma'u li hadha quran wal fihi la'allakum taglibuna na rantsi da alqur'ani da yawa akwai bokayen da aljanu ba su zuwa su musu aiki sai sun buɗe baki sun zagi annabi muhammadu kuma zagi na fitar hankali ya kira annabi muhammadu ya ce ka ci kaza kazanka ka ci kutumar kaza kazanka kuma sunan annabi zai faɗa amma da an yi magana an zo za a yi wa'azi a unguwa sai su ce ma almajiransu ga waɗanda ba su ƙauna annabi na ku je kar ku bari a yi wa'azin ku ta jefa jefe ba haka suke a cikin garin zariya ba duk inda ahalin suna za su yi wa'azi yanzu akwai masallaci so nawa ana ginawa suna rusawa an gina hayya kai linta amma sun baje shi kamun gari ya waye kuma waɗanda ke ziga ai hakan su ne wa irin waɗannan da ake ganin wai malamai ne jama'ar musulmi kun gane wannan ko to a cikin bokaye ko wanda aljani bai zuwa ya taya shi aiki har sai ya zagi annabi muhammadu wal anbiya har sai ya tara annabawa gaba daya ya zage su tas ba wani annabi da zai rage to da ya gama zage su tas to sai ya ji sauti na faɗo na zuwa cewa to me bukata an ga abin da ake nema kuma an ga hadiya an ansa yanzu abin da ya rage kawai aje a gaya musu kuma kai da za ka ji dalilin ka ne da ake yin wannan ya kamata ku gane don akwai masu wautar da suke cewa ai boka ne kafiri ni da na je ni ba kafiri ba ne amma da zai yi aikin kafircin dalilin waye yake yi wa Allah wannan aikin kafircin dalilin ka kai da ka je wurin shi dalilin zuwanka ne fa dan a biya bukatar ka ake zagin annabi muhammadu ake zagin annabawa a buɗe baki a zagi addinin musulunci jama'ar musulmi kun gane allah kyauta wa minhum kai a cikin bokaye man yastumu rabbal alamin subhanahu akwai wanda shi karshe yake kaiwa buɗe baki yake yana kundumawa allah ubangijin talikai zagi ya ce ya Allah rabbul alamina ka ci kaza kazanka inda abin da za ka yi kai. kuma na rantse da Allah idan bai yi haka ba aljanu ba za su zo su mai aikin ba kuma ya yadda ya zagi Allah rabbul alamina don aljanu su zo su taimaka mai akan biyan bukatar wani da ya kawo mai kuɗi gabansa wannan fa ne bokayen jama'ar musulmi kun gari su ne waɗanda mata ke cewa malamai masu istihara ba haka mata ke cewa ba ai malami ne taimako yake yi ni istihara zai mu ka ji kafira munafuka fasika yar iska Da jama'ar musulmi kun gani, wace aya ce ya fassara miki wani hadisin annabi ya ja ya fassara miki da za ki ce wai malami a istihara yake roƙon allah yake yi wani kuma sai ya ce ai za a yi mai yasin to ƙur'ani dai diyan da ka ɗauke shi to zai maganin ka a haka shi kenan kawai allah kyauta wa minhum a cikin bokaye manya da kulul hammama akwai wanda ke shiga banɗaki abokai zai tashi shiga cikin banɗaki wayar ta di almushafa fi kadamai sai ya samu ƙur'ani izu 60 sai ya raba biyu izu 30 nan izu 30 nan sai ya mai da ƙur'ani ya silifa da ƙur'ani ya sa izu 30 a tafin kafar shi ta dama sai ya ɗaure shi ya sa izu 30 a tafin ƙafa hagu sai ya ɗaure sai ya tattaka ya tattaka ya tafi da shi yana taka ƙur'ani har sai ya je ya shiga cikin banɗaki shine fin jasa ya je wurin da fitsari ke taruwa ya yi wannan yano ɗin jama'ar musulmi kun gane sai ya je ya shiga cikin wannan dagwalgwalen ruwan fitsarin ya rinka tattaka ƙur'ani izu sittin jama'ar musulmi waɗannan menene bambancin su da waɗanda suka ce za su yi bikin ƙona alƙur'ani ashe musulmin da suke tunani wai bar aje aima irin waɗannan mutanen kaza to ga na kusa da ku na kusa da ku da su ya kamata ku fara kenan kuma shi iyaka abin da ya ce za su ƙona ƙur'ani amma waɗannan kun ji abin da suke wa alƙur'ani kuma na rantsi da alkur'ani a zariya akwai masu yin haka kuma suna zuwa suna cewa su musulmi in za a yi wa'azi tun duro almajiransu su zo su ce su da rigima kar abu yi akwai wanda fa zai aje ƙur'ani izu sittin shaidanin aljani zai ce in kana son a yi maka aiki sai ka gama abin nan da muka ci me zai sai a ce kawo izu sittin na alkur'ani ya aje a ɗaki kullum in gari ya waye idan zai je banɗaki ya gi falle ɗaya na alkur'ani yana gama kashi da zai yi da safe ya goge kashin da wannan fallon na alkur'ani sai ya wurga shi cikin shadda kullum kuma sai ya haka har sai ya gama yin haka da alkur'ani gaba ɗayansa jama'ar musulmi kun gani zaɓe sauran wata nawa sai a ce sauran wata kaza sai ya ce to kai kai sa'a saboda ya lissafa ya ga adadin fallon alkur'anin to zai kai zuwa lokacin da kafin a yi zaɓe amma da ya kalli adadin shafukan alkur'ani kamun a gama aikin an yi zaɓe sai ya ce to kai akwai matsala wannan sai dai ka haƙura sai wani juyin amma idan dai zai ji kafin zaɓe an gama share a kashi da alƙur'ani an wurga ƙur'ani cikin shadda masai za a gama kafin a yi zaɓe sai ce ai kai kai sa kai karkada wannan kujera ba mu iya hawanta ce kai jama'ar musulmi a nan a rediyo fa aka ba da labarin wata mace 'yar jihar gombe kowa ya ji a rediyo aikin hajji ta rinka zuwa wurin shekara takwas amma tun da take zuwa ba ta taba ganin ka'aba ba sai take gaya ma wata sai ake magana da wasu malamai cewa wannan fa ba taba ganin ka'aba wani malami ya zo ya tsaya ya ce yanzu wannan ginin baki kallon shi baki ganin shi ta ce wallahi ba ta gani ni dai gashi kawai sai ga fili jama'a suna yawo wai da gaske kike ta ce allah da gaske ne kowa ya ji a rediyo aka faɗi malaman nan suka koma aka zaunar da baiwa allah da ke baiwa allah lafiya ki kuma lau ta ce lafiyar ta lau ta wani malami ne kawai sai ya a ya ce ke akwai matsala tsakanin ki da ubangiji babu wani abu da kike wa allah sai ta yi shuru to malin zan gaya maka gaskiya akwai wasu abubuwa guda biyu da newa Allah ɗaya tsakani da Allah zan iya faɗi amma ɗayan malam wannan ba zai faɗu ba kowa ya ji a redo aka yi wannan abu me za ki iya faɗi ta ce mutum ne na gani ya zo ya ce yana suna na amince aka yi magana zan aure shi to a su malamai haka ta ce a su malamai da ke zuwa cirani ban san ko 'yan ina ba suna ba da taimako haka ta ce suna ba da taimako sai na je na gaya mai cewa an zo neman aure na amma wanda zai aure ni din yana da mata yana da 'ya'ya ni kuma ban san in zauna da matar ban san in zauna da 'ya'yan shi ne nake son a bani taimako malam ya yanka mata wasu kuɗi da wasu tabarmi da wasu abubuwa ta ce ce ta kawo ba ta san inda yake babci rani yake zuwa da ma kun gane a rediyo kowa ya ji sai dai in lokacin baka ji rediyo ba amma kowa ya ji wannan abin a rediyo to ta je ta samo ta kawo malami me yayi me yi sai ce ke kin yi sa'a ga wannan layar abinda ake nema kawai duk inda kika ji an yi mutuwa ki yi kokari a sa layan nan a cikin bakin gawar a je a rufe ita gawar da layar a bakin nata ta ce ta dawo da laya gida sai ta sa'a a danginsu kuma sai aka yi mutuwa mutuwar kuma an yi ta ne bayan isha suwa za su kwana wurin gawa ta ce hadda ita an gama shirya gawa an ɗaure ta alikafani ta ce da ita za a kwana suka zo suka kwanta cikin dare ita sai ta farka ta kwance daidai kan gawar ta cusa layar a cikin bakin gawar tana cusawa kamun ta mai da abu ta rufe sai kawai ta ga ga wannan ta turtso wannan layar jama'ar musulmi a jihar gombe aka yi abin nan fa a rediyo aka faɗi kawai sai layar ta faɗo daga bakin gawar sai ta ƙara ɗauka ta cusa kawai sai ta ga layar tana fitowa ta faɗo sai ta ƙara buɗe bakin gawa ta cusa laya can ciki sai ta danna bakin ta tsaya ta ɗan samu lokaci tana mai danna bakin tana saki sai ta ga ya tsaya ta turtso ta turtso ba ta turtso ba sai ta mayar da abu sai ta ɗauri gari na wayewa aka ɗaugawa aka sa a makara aka je aka yi mata sallah aka je aka rufe asabar inda za a ɗaura auren ta ce ana ɗaura auren kafin a ɗauke ni a kai ni gidan sai aka zo da labari cewa ai matar mai gidan ta gudu ta bar gidan ta gudu ina ta tafi ba wanda ya sani ana kai ni gidan da na shiga gari na wayewa 'ya'yan mai gidan gaba ɗayansu yana da 'ya'ya wurin bakwai in ban manta ba ta ce ko takwas gaba ɗaya 'ya'yan nashi ina kwana a gidan duk suka watsi ta ce abin da ya ba ta mamaki mijin da ya aure ta ɗin shi mai wannan matar da 'ya'yan nan bai tambayi kowa ba kuma bai taɓa cewa kowa ina tsohuwar matar shi ko 'ya'yan shi ba tsawon shekaru takwas nan ko tara da yin auren nan tsakaninta da shi har yau bai taba yin magana ina matan shi take ba har yau bai taba magana ina 'ya'yan shi suka yi ba ta ce to abin da ya fi ba ta mamaki shine iyayen ita matar kakannin 'ya'yan kenan da danginta abin da ya fi ba ta mamaki tsawon shekarun nan tara ko goma babu wanda ya taba zuwa ya tambayi ina 'yarsu ko ina jikokinsu to wannan fa shine malanta a kasan nan in ka ji mata na cewa zai mace na cewa za ta je neman taimako wurin malami to irin waɗannan malaman take nufi a wani mai mulki da aka shar'anta ma cewa ya samu 'ya'yan tsaki guda ɗari a haƙa rami a zuba su a ciki ya sa wata, riga ta saƙi suka bashi ya rufe ido ya dira cikin wannan ramin da 'ya'yan tsaki suke ciki guda ɗari yi ta tattaka su kawai yi ta tattaka su sai ya take su duka ya ji sun mutu dukansu ba mai motsi sannan ya fito tsafi ne aka yi mai wannan tsafin wai a mulkin shi zai taka kowa haka kowa zai yi shuru kamar yadda ya take 'ya'yan tsakin nan duka suka yi shuru duk wanda ya kashe kuma ya kasu ba mai iya tada magana ba mai iya cewa komai ba mai iya wani motsi jama'ar musulmi kun gane ku karanta asarimul battar ai mai asarim ya kawo cewa ya zo da ƙari akan waɗannan ya ce akwai bokayen da aljanu ba su zuwa su musu aiki har sai sun shar'anta musu rubuta alkur'ani da jinin haila jama'ar musulmi kun gane idan mace tana son ta mallaki miji sai a ce ta yi ƙoƙari ta taro jinin hailarta ta zo da shi idan ta zo da shi sai a kalli wata sura ta alkur'ani ko a kalli wasu ayoyi na alƙur'ani sai a kwafe su da wannan jinin haila jama'ar musulmi jinin haila na jasa ne to ba wannan ba akwai shiɗanin aljanin da zai shar'anta ma boka cewa in dai ana son bukata ta biya to a samu to ko wani koko ko wani kwano a tsuguna aika shi a cikin shi amma kar a yi fitsari a wajen ƙoƙon ko po fitsarin ya zama a cikin kashin aka yi sa idan aka gama sai a kaɗe shi a kaɗe shi da kashi da fitsarin sai ya kaɗe gaba ɗaya sai a ce to a kwafa suratul yasin da shi a jikin wani baƙin allo wannan babu yadda za a yi shaidanin aljini ya zo ya maboka aiki har sai ya shar'anta mabokan wani abu wanda zai fusatar da Allah wani abu wanda zai sa Allah ya mummunan fushi wallahi jama'ar musulmi a kan bayi to da suke yi Fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuna dai kallon tsafe-tsafe yanzu sai a shar'anta ma wani cewa kullum a wata uku ya yi ƙoƙari ya breakfast da tafin hannun mutum da leɓen mutum haka kuma za a yi mai farfesu da tafin hannun ɗan adam da leɓe na ɗan adam da shi zai karya kullum kuma waɗannan malaman fa da kuke gani su ne za su shar'anta su waɗancan su ba da kuɗi a nemi waɗanda za su je su rinka sato 'ya'yan mutane ana haka da su kai akwai bokan da aljani zai shar'anta mai a je a samu tsohon malami a yanki hanta shi ko zuciya shi a dafa a ba bashi wanda za a yi wa tsafin ya ci wani kuma sai a shar'anta mai a ce a nemi matashin malami a yanka kirjin shi a ciro hantarsa ko zuciyarsa a yi farfesu da ita a bashi wannan ya ci waɗannan tsafe-tsafe ba duk wani nau'in tsafi da kaji yanzu wala ana yin sha ƙasan nan duk wani nau'in tsafi kuma abin da zai baka mamaki za ka ga ana fikin mutane ɗaiɗaiɗai a unguwanni daban-daban sai ka ji idan aka zo aka saci wasu yara a unguwan nan sai ka ji an koma wata unguwa sai ka ji an koma katsina sai ka ji an koma sokoto sai can ka ji an ce inugu sai ka ji an ce lagos an nemi mutum kamar sha biyu an rasa sai ka ji an ce yara sun tashi makaranta an sace wasu aikin kenan idan suka yi anan arewa sai su koma kudu gabashi su koma can wurin taraba haka suke zazzagayawa a je ana sato 'ya'yan mutane ko jama'a kuma zariya na daga cikin inda take da masu tsafin da suke sa ana yin wannan abin kuma wannan ita ce malanta haka kuma aka ɗauki malanta a ƙasan nan duk inda ka ga 'yan siyasa illa ma rahima rabbi sai wanda allah ya tsari amma billahi lazila ilaha illahu yana da wani matsafi mai mai tsafi duk inda ka ga wani mai sarautar gargajiya yana da wani mai tsafi wani malami mai mai tsafi yana nan yana aikin ya za a ƙasar na ai kwanaki a nan a karatu sai da aka gawa mutane cewa akwai gidan sarautar da akwai wani ɗaki a ciki mutane ne aka je aka kyafe su suna nan a ciki sun bushe sun kyame sama da shekara nawa suna nan a cikin ɗakin ba wanda ya isa ya shiga ɗakin kuma an san mutane ne ba kuma 'ya'yan mai sarautar ba ne ba 'ya'yan shi ba ne 'ya'yan waye a cikin unguwar duka da su 'yan fada shi duka babu wanda ya san ko 'ya'yan waye amma dai an zo da su an kyafe su mutane ne an sa su a cikin ɗakin suna nan a kyakkyafi idan ba a yi haka ba kuma in ba haka a gidan sarauta ba za ta yi a gare shi ba duk mafi yawan waɗannan masu sarauta su ma haka suke saboda haka dole ne ka kula da azkarus sabahi wal masa billahi allazi la ilaha illa huwa dole ka kula da falaki da nasi akwai wanda na rantse da alkur'ani jama'ar musulmi dan masallacin nan ya haka ta same shi a abuja kawai ji shi diga jikin shi ta tashi ana ta yawo da shi ana ta yawo da shi bai san bai gane ko ina na rantse da alkur'ani ainan da shi ainan da shi ainan da shi ainan da shi can suka zo kawai sai aka yi fakin suka turo shi ya faɗo sai wani ya ce kowa ya baka wannan lakanin ka je ka ƙara gode masa kuma ka je ka ƙara kai mai abin da kake kai masa abin da suka ɗauka cewa shi ma wani matsafi ne ya ba shi wani lakani ya hana su iya sace shi na rantse da allah dan masallacin nan duk wanda ya baka likanin nan ka je ka gode masa duk inda suka yi sai su ji sun kasa tafiya da shi duk inda suka kwana sai su ji abin ba zai yiwu ba kuma na rantse da Allah a lokacin da ya na san mutum ne mai nacin azkaru sabahi da masa Allah zai tsare ka yaran nan da kuke gani yan ƙanana na rantse da Allah da na ganin wai kofar gidansu makaranta take ko tsallaken kofar gidansu wallahi sai ka rinka kula da alkaru a kansu ka rinka u'izu kuma bi kalimatin lahi tamma wa min kulli wa.